أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يجب مكتاب حلوى وأن المصلى سمي البركة إن شاء الله na annur da ke nan wata wafitu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da ƙasƙantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga allah alhayu alkayyum ya mana baiwa da karanta qur'ani daidai da aiki da qur'ani daidai da kuma fassara qur'ani daidai muna roƙon Allah ta'ala ya sa qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma na alhayyu alqayyum Allah ya yi rahama da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da yan uwanmu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon rayuwa a kan addininsa muna roƙonsa kuma ya ɗauki rayuwar mu a cikin imani wannan wata mai albarka na ramadan da muke ciki muna roƙon Allah ta'ala ayyukanmu na kwarai Allah ta'ala ya amsa mana wuraren da muka kasa a matsayinmu na 'yan adam muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah ta'ala alhayu alqayyum ya amsa mana kariya da muke nema Allah ta'ala ya kare mu wannan kasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya kara wata albarka da zaman lafiya da aminci muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki addininsa da masu taimakon addininsa muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya amintar da wannan kasa sauran kasashe na ƴan uwan mu kuma Allah ta'ala ya amintar da su yan uwanmu da ke cikin jarrabawa a kafar indiya musamman da palestine allah ta'ala ya takaita musu ya kai musu dauki da kuma kowane bangare na duniya waɗanda suka samu jarrabawa a kwanakin da suka gabata irin kasar turkiya da siriya muna roƙon allah ta'ala ya kai musu dauki allah ta'ala ya kiyaye na gaba waɗanda suka rasu allah ta'ala ya yafe musu yau da ikon allah za mu tashi akan darasi na goma sha biyar a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu idan an yi azumi talatin yau mun yi rabi in kuma ashirin da tara ne insha allahu ta'ala mun ma wuce rabin kenan to muna roƙon allah ta'ala ya karbi ayyukanmu na kwarai gaba daya za mu tashi da ikon allah akan aya ta ɗari da ɗaya a suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga daga sama in sha Allah ta'ala in akwai tambayoyi masu ma'ana bismillah sai kan kawo fara da kungo bismillah wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam mutum ne ya tashi da asuba da janaba kuma gashi ba zai iya yin wanka da ruwan sanyi ba kuma idan ya ce sai ya dafa ruwan zai dauki tsawon lokaci wanda sallah za ta to ya yi zai yi sallar asuba zai iya yin ta da taimama ya je yi sallah bayan gari ya waye sai ya yi wanka ko ba zai iya ba zai iya yi idan muka duba cikin majmu'un fatawa na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-usaimin al-wuhaidi al-tamimi rahmatullahi alai mujalladi na goma sha ɗaya namba na ɗari biyu da talatin da tara ya amsa wannan tambaya din. dogaro da ayar ƙur'ani aya ta shida a cikin suratul ma'ida a matsayin babban dalilinsa cewa za su iya yi babban abin da ke sa a yi taimama taimama shine kamar alwalan ƙasa ɗauke rashin tsarki na wani lokaci don a yi ibada ce yana halatta na farko a inda aka rasa ruwan gaba ɗaya za ka iya taɓa ruwa amma ruwan babu shi na biyu ana taimama a inda ake da ruwan amma ba irin wanda ake bukata a yi aiki da shi ba ne mai yiwa tana da cutar da ruwan sanyi ba zai yi aiki kai aiki da shi ba sai na zafi kuma babu na'urar tumama ruwan zafi kuma lokacin sallah na fita anan ana iya yin taimama na uku kuncin lokaci da zai sa lokacin sallah din ya fita yana iya sa a yi taimama musamman idan ya zama uzuri na ruwan nan ya shiga cikin da muka fada sai kuma na gaba shine taɓa ruwan gaba ɗaya ba zai iya yiwa ba akwai da halin da yake ciki medical advice da aka bashi ba dama ya taba ruwan zafi ko ruwan sanyi a irin waɗannan halaye da ruwa ba zai taba ba to shari'a ta ba da dama ana iya yin taimama taimaman nan ta wadatar a yi sallah da ita babu matsala a kai ko kalam sa yasa qur'ani yace wa in kuntum junuban fasaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw nisa walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sai ce me wamsahu bi ru'usikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'al alaykum min harajin walakin yuridu liyuthakkirakum wa liyutimma wannan ƙarshen aya ta shida a suratul ma'ida kaga Allah ta rada cewa in kuntum junuban fasaharu yace in janaba ta kama ku ku tsarkake kanku in kun kasance a cikin halin tafiya in kun kasance marasa lafiya ko a halin tafiya sannan kuma tsarki ya zama kuna da bukatar tsarki ba ku samu ruwa ba wannan ga mai tafiya kenan marar lafiya ko ba zai taba ruwan ba Allah ta'ala ya ce fata yammamu sa'idan tayyiba sai ku yi taimama da kasa wacce take mai tsarki. kaga an an da mu mu yi taimama da kasa mai tsarki? abin da zamu yi na farko mu shafi fiskokin mu da hannayenmu daga gare shi kaga anan an kira fiska da hannu mafi yawan mutane an ce a yi taimama, in ba a musu bayani ba sai ka sa kasar a gaba za ka sai karsa da za a yi musamman kana tunanin akwai matsalar kuskuren baki da shekar hanci dan da dama suka gina nan taimama kamar alwala sai ya taba ya tafa in zai kuskure baki ya ce to kuma aiki ya ji ka za ka kuskure baki da kasa ne ko za ka sheka kasa a hanci to a nan qur'ani ya ambata mana ana shafan fiska ne kawai da hannu hadisi kuma ya yi bayani musamman hadisi sananne na ammar bin yasir radiyallahu anhu wannan hadisi ne mashhuri a bangaren taimama musamman riwaya ta muslim rahmatullahi alai hadisi na 369 wanda ali ibn abi talib radiyallahu anhu wani mutum ya zo ya samu rashin tsarki sai ya tambaye shi yayi zan yi na yi sallah sai ya ce babu yadda ka iya shi ko ba zai iya yin taɓa ruwa ba kuma yace bayan da iya sai amma yace to ka manta lokaci ka zamun yi tafiya da yin halitta rashin ruwa ya kama mu kai kai hukunci kaza ni kuma na faɗa kaya na da ya faɗa kayan sa sai ta burgima a cikin ƙasa yadda jaki yake yi saboda ya san ana taimama da ƙasa amma bai sai ake ba sai suna to ai wankan janaba ana game jiki da ruwa to dai faɗe sai ya shiga ciki ya yi kabirgi ma ya tsallake shi a ƙasa ya san kowane lungun jikinsa ƙasa ta taɓa manyan mutane radiyallahu anhu ijtihadin sa da ya samu babu waya telefon bare ya buga Ya yi tambaya mu ne Allah ya mana wannan ni'ima kuma zai tambaye mu mun yi aiki da shi a hanya mai kyau ko ba mu yi ba Ya ce da na dawo sai na gaya wa fiyayyen halitta yadda abu ya faru sai ce ya yaktika an Kula. bai sai an tafal ba wannan ruwa sai sai an taqula ka haka ba? sai ya taba kaza sau ɗaya kaɗe sai ya shafi mai ya shafi hannu da fuska ko fuska da hannu wannan sai karantar da musa ba ake kuma abin da ya fi tabbata shine bugu da ake ba sai an yi biyu ba in kai bugu guda ɗaya sai ka shafa hannunka kawai haka sai kuma ka shafa fuskarka malamin mu na fiki Allah ya ji sun yi bayanin yadda ake yi a karkato kaza a shafa kaza ijtihadi na irin da Allah ta'ala ya ba su ladan matsayin su na mujtahidai insha Allah ta'ala mu kuma abin da ke wajibi akan mu sai mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda ya karantar so ga yadda ya karantar Allah ya ba mu ifan yin haka wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam may Allah bless you abundantly amin ya hayya to wannan ina ga bature ne ke Allah ya sa a gama da duniya lafiya amin ya hayyu ya kai wannan addu'a tana da muhimmanci gamawa da duniya lafiya Allah ya sa mu gaba lafiya Allah ya cika iyayen malam da na ramma. amin ya hayya kai malam ina bukatar addu'a don Allah I am in this pain Allah ya yi mana abin da yake damun mu amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta ita ce su waye ya halatta su ciyar if they are not capable to azumi da yawa mutane na misunderstanding fatawar malamai don Allah ina bukatan karin bayani waɗanda ya halatta su ciyar bisa ga nassin qur'ani ga su a fili wa alal ladina yusiquna ufidiyatun fa'amu miskin zai zama wani bangare na suratul baqara aya ta 184 wannan kaga an bayyana waɗanda azumi yake ba su wahala mafiya yawan malaman tafsiri tun daga sahabbai sun bayyana kamar dattijo da dattijuwa wanda shekarunsu suka ja ba za su yi azumi ba lafiyar ba su yi ɗauka ba su wannan ba ana musu mugunta ba ne irin yadda da ake sai a ce za su yi azumin tsofi yaro yana sha takwas sha tara ashirin yana azumin wata daya sai da cibiya kai shekara tasa'in sai a ce wa zai azumin tsofi sai a kara masa kai kai maimakon a rage to karawa ake sai da cijo ya azumci rajab ya yi shi a ban ya yi ramadana gabanin a fara za a ganshi a tsaye daga an kammala sai ya duro sai ya rike sanda ba jama'a ai ko kisan kai ai ka fara su tun ake ai wata biyu ake ba ba wata uku bane ko ko wanda ya yi fara bare shi wannan dattijo ya gama bautan Allah azumi duk shekara wata daya yayi azumin shekara daya dai a rayuwarsa yanzu maimakon a ce ya huta ya shiga cikin tiraka a rika mika masa abun buɗe baki da safe da rana da dare yana buɗe baki yana sahur ya huta amma sai aka tsara masa ala ayi halin da tije waɗanda shekaru suka ja mu daina tilasta su yin azumin ba za su iya ba qur'ani ya musu sauki sunna ta sawwaka musu na biyu mara lafiya wanda rashin lafiyar na ba a tsammanin samun sauki a cikin takaitaccen lokaci situation da yake chronic maybe ana tsammanin shekaru ne da dama ko kuma cuta ce da za ta zama sanadiyyar ajali ko da an rayu da ta shekaru da dama a nan magana mafi inganci shi ma ba sa azumi na uku mai ciyarwa da mai shayarwa mai ciyarwa da mai shayarwa idan muka duba almuhuni na ibn qudama alaihi rahmatullah a volume na uku nan ba na talatin da bakwai ya yi magana a kai maganganun da ake yi ya yadda magana na cewa mai shayarwa da mai juna biyu ba sa azumi idan zai cinkar da su azumin ba zai iya ba in za su iya yi su yi fahu a idan ba za su iya ba su anan suna ajiyewa in suka ajiyewa ramawa suke yi ko kuma za su siyar ne maganganu guda uku na magabata fahimtar farko ita ce fahimta ta imamu abu hanifa alaihi rahmatullah da kuma wani bangaren fatawa ta imamu ahmad rahmatullahi alai shine idan suka ajiye azumi saboda shayarwa ko juna biyu za su bari bayan ramadana sai su rama fahimta ta biyu fahimta ta bangaren imamu ahmad again shine cewa kuma da imamu shafi rahimahullah idan sun ajiye azumin dalilin tsoron cutuwa wa kansu ne za su rama bayan ramadana idan kuma sun ajiye saboda tsoron ɗan da ke cikinsu ne kada ya halaka saboda rashin abinci ko kuma ɗan da suke shayarwa saboda rashin ruwan nono to anan kuma suka ce za su rama kuma za su ciyar sai fahimta ta uku shine cewa za su ajiye azumi idan yin azumin zai cutar da su saboda juna biyu ko kuma shayarwa amma anan kuma sai su yi ne za su ciyar ne ba za su rama ba wannan kuma ita ce fahimtar abdullahi bin umar da take ta ba ta farko ba ita ce kuma fahimtar abdullahi bin abbasin radiyallahu an sun dogara da wannan aya wa alal ladina yusiquna hu fidyatun sa'amu miskin bangaren aya ta 184 a bakara ita ce dogara su dan wa alal ladina yusiquna akan shi ne kuma tafsirin su ala ayi halin kana ci maganganun nan na farko da na biyu da na uku wanne ne kake ga su karfin dalili kaga dai wannan maganganun sahabbai ne na farko kuma maganganun magabatan mu ne na kwarai Allah ya san su amma darajar su bai kai darajar sahabbai ba kuma na biyu bayan magana sahabbai ne sun yi tafsirin qur'ani ne su kuma sun koyi tafsirin auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗalibansa ne kuma suka fassara qur'ani da wannan in ka duba cikin littafin ko da sai kwanta saumin nabi na salim bin id al-kirani da ali hasan ali abdul hamid sun yi magana mai tsawo da babu lokacin da zan kawo a nan A ala halin fahimta da nutsuwa da ita shine fahimta ta karshen shine cewa idan suka ajiye dalilin azumin zai cutar da su ko zai cutar da dan da ke ciki ko kuma zai hada ruwan nono za a fito idan aka ce riyayi saboda me saboda dogaro da tafsirin sahabbai sahabi ya ci karfin hujja akan ijtihadi da ka zauna kai ijtihadi ko kai qiyasi ko kai istinbatin hukunci babu kokonto fahimtar sahabbi ta cikin ganci kuma muhimmin abu mu sani fa Abdullahi ibn Umar da Ibn Abbas malaman Qur'ani ne alaran ne kuma gangaren ne kuma dukkanin sun koyi Qur'ani da tafsiri fiye ga fiye ya karanta Ibn Abbas ya kara karatu da magan Abu Darda da Zainabu ibn Sabit da kuma ubayi bin ka'ab duk sun karanta da shi radiyallahu anhu wa ma zalika ay yayi karatu da bagafiyayyen halitta to zaka dogaro da tafsirin su da suka rike aya ya ta karfin hujja akan ijtihadi ko kiyasi ko kuma daukan fahimtar wani wanda ya zo dan baya me dalili abin da ya kawo waɗannan maganganu duka shine ba a samu kai tsaye nasi karar da yake kaza ba inda an samu da ya waje amma a marafin na shari'a sahabi ya tafsirin aya ya tabbatar kuma ya istidlali da ita to malamai da dama irin su Salim bin Eid Ali Salim bin al-Hilali su Ali Hassan Ali Abdul Hamid manya-manyan malaman hadisi ne su ma suna da fahimtar cewa wannan yana kai matsayin marfu'i ne hukuman hukunta zai yi kai matsayin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ne fada wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam Allah ya biya muku Allah ya biya ku da gidan aljanna ya kuma cikin mahaifa malam da na alaramma amin ya hayyu ya hayyu don girman Allah malam ina cikin damuwa kishiyata sun rabu da mijina amma ta miki sihiri da sai ya bi ta sun yi ta abubuwa sannan ni tuyas kenan ba abin da yake shiga tsakaninmu na ma'aurata idan muka duba cikin asali mulbatar fi tasaddi da saharatin ashira, na ashir wahid abdulsalam bani hafizahullah ta'ala albabu sadis albabu sadis wato chapter 6 na littafin sa yayi magana mai tsawo akan alamomin sihiri da kuma hanyoyin da ake bata sihiri littafi ne mai matukar muhimmanci asali mulbatar fi tasaddi da saharatin ashira, ku duba babi na shida musamman chapter suke yayi magana mai tsawo a kai na farko kina zato ne kada ki sai ta masa fikiri na biyu suna abubuwa kin yi kara ta magana saboda mai kin gagara ya ga abin da suke kika ce suna abubuwa amma tun da masu hankali kike magana muna fahimtar abin da kike zargi a kai na uku muka ce tsakanin ki da shi babu mu'amala ta ma'aurata wannan ba da masu hankali kike magana mun fahimta ai jiya na yi magana a kan kunyan magana tambayar sun ya burge a cikin kalmomin da ta zaba akwai ladadin magana ta yi ƙoƙari yana mu'amala da matar da suka rabu har suna abubuwa da bai dace ba kaga wannan ta kai makura wajen ta kai ta zargi ba tare da ta bayyana da take zargin ba in kai ka fassara ganin ka. na biyu kuma ta ce shekara biyu alaƙarta na ma'aurata bai shiga tsakani kaga wannan ma akwai mai boye magana to hakan ya dace mu rika zama in muna ko wa'azi ko ta'alim ko tafsiri ko karantar da mutane mu daina fitowa karara muna magana kamar yan basa ba addini bane addinin mu na kunya ne hadisai sun bayyana zuciyar da babu kunya babu imani a cikin ta kuma sharadi ne ga almajirai da malamai a rika zaben kalmomi mu rika nuna mutane mu masu kunya ne kuma a cikin karantar da akwai kunya akwai kamala idan ya zama a masallaci ana faɗan kalmomi na yan batsa na yan tasha ba a ɓoyewa. to da Allah kuma ina ne za a ɓoye kalmomin da ba su dace ba ina za a nuna kunya to za ka wannan na wasiya ga yan uwanmu almajirai da malamai da duk jama'a mu rika sanin kalmomi idan muna magana ko hira ake da kai a rediyo ba malami ba akan kiwon lafiya ka gane yadda ake iya zaben kalmomi don mu addinin mu na kunya ne duk inda aka cire kunya a musulunci imani a kore shi baya zama wurin mafu sai kula da wannan matakan da malamai suka ake bata sigiri in ya tabbata haka ne kuma kin ba da misali da cewa baya iya mu'amala na ma'aurata tsakaninki da shi wannan yana iya faruwa alama ne na sigiri in muka duba ai wa tabu ma duru shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروس وماروس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أهل منا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما صوبت من الله خير لو كان shayi za ta ina haka ne a yi haƙuri a yi haƙuri ka san shi ƙur'ani yadda yake eh, zai iya ba kowa kunya to alhamdulillah mun wuce wannan ki dauki aya ta kenan a fasara ba sai kin je da 103 da 4 ko wannan kawai tilawar ne ta jani a matsayina na almasi. na samu gangara tunda na sha da kirgo to aya ta 200 ta jani wa ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sannan kuma ma na biki bai bainal mar'i wa sauri. duk ya da cikin wannan guda biyu to da ka iya cikin alamar sigiri a raba mutum da iyali ko ya zama bai iya mu'amala ta ma'aurata da iyalinsa ko da iyalansa yana ciki wannan babi na shirya ya kayan da ake warwarewa a cikin asarimul battar a takaice dai abin da zan bayar a takaice duka wanda ya kawo da karin kalmomi da bai kawo wanda suke da muhimmanci na farko shine akwai matakai uku ko hudu na ba da sihiri bari ba su uku na farko shine in an gane wanda ya sihirin ina aka binne ko ina aka jefa to a ji a dauke saboda sihiri na aka yi ana hada kai da aljanu ne waɗanda suka kafurce wa Allah da mutumin da ya kafurce Allah sai a yi kuma mafiya yawa ana sihiri ne da cire wani bangaren cikin mutum ko gashin mutum ya yi aski ya zubar ko farsar sai cire shi ko dai wani abu da ya shafi jikinsa ana sarki sigiri da wannan kamar yadda da zai gudun asam al-yahudi ya yi ga siyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda magabata don su kare himaya na manzon Allah irin su jamalu dinin qasimi da makamantan su suna gani Allah ya musu rahama kaman bai dace ba ma hadisi ne ingantacce babu yadda aka iya da shi ya tabbata don an gane inda ya sigiri sai a je a kone sai a lalata abu kamar da wancan na da ibn gudun asar kan ai rijiya ne kuma an ji an lalata shi saboda kaurin sikirin da aka hada da gashin fiyayyen halitta sanda ruwan rijiyar ya koma kamar an faɓa lalle kawai yayi kauri ruwa kawai ya koma kamar lalle da kauri saboda dafin sikirin in ba a san inda ya binne na biyu in akwai shari'a ta musulunci sai aka gane mai sihirin ana sa alkali ya da sake sai ya warware da kansa ne ana tilasta wanda ya su abin da ya yi in wannan bai yi ba sai a je na uku shine ana iya daukan ayoyi na rukiya ko kuma mai kama da wannan a karanta su a kunnan wanda bai da lafiya kamar sihiri ko a tofa a ruwa a bashi ya rika sha inda hali ya shafa a jikinsa in an tsara da ganyen magarya guda bakwai aka nika aka saka a cikin ruwan wannan yayi kyau in an yi in rukiya ne ko a ruwan ne ana iya karanta kamar fatiha ana iya karanta ayatul kursi bakar aya ta 250 da nawa da biyar za a iya karantawa a ciki za a iya karanta kulhuwa da fadaki da na ta kafa uku uku a cikin ruwan baya ga wannan ana iya karanta wasu surori kamar kisofin annabi musa da fir'auna yadda allah ta ala nuna karshen sihirin fir'auna min babin nisa da fitnatul arab tun daga aya ta ɗari da shida har zuwa aya ta ɗari da ashirin da biyu duka wannan sai a karanta su suratu yunus sun daga aya ta saba'in da tara tamanin tamanin da tamanin da biyu ayoyi guda hudu sai a karanta a cikin ruwan sai a ba wa mutum ya sha kamar na sati a rika kuma shafawa a jikinsa ko wanka a wuri mai tsarki in sha Allah ta'ala sihirin zai lalace Allah ta'ala ya kare mu daga sihiri da yan sihiri bismillah arama za mu tashi aya ta 101 a Ali Imran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفعه ونفخه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وكيف تيايا تكفرون كتي كافر سوا وكيف تكفرون تيايا كتي كافر سوا وأنتم الهالي تتلى أنا كرنتا وعليكم أتمكم آيات الله وفيكم رسوله أنا كرنت آيوين ألا أكمكم sannan tare da su akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man ya'tasim billah dukkan wani wanda ya riko da Allah ya bi tafarkin Allah faqad haqiqa tabbas hudiya an shiryar da shi ila zuwa ga siratin tafarki mustaqim miƙaƙƙe da bai kai mutum zuwa ga halaka wannan aya na da alaka da ayoyi na biyu da muka karanta qul ya ahlal kitabi zuwa ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana wa tabghuna ha'iwajan wajen wa'antun shuhada wa man lahu bighafilin amma ta'malun sai ce wa kaifa me yasa kaifan nan asali istifhamiyya ne in an ce istifhamiyya ga wanda ba su karanta na hau ba shine wato alamar tambaya ne kamar yadda muke da question mark a turanci ko a rubutu na hausa akwai alamar ayat tambaya to irin su kaifa su lima su aɗin nan alamomin tambaya ne wato gaban alamar tambaya ne tambaya ake sai dai a larabci tambaya kana kana ne akwai tambayar neman ilimi sannan kuma akwai tambayar ƙalubalanta wato tambayar ƙurewa to a nan wurin ba tambaya ce Allah yake musu ta neman ilimi tambaya ce ta kurewa shi sa malamai suka ce fa istifamiya ne amma lil amraini awwalan lil istibad saniyan lil ta'ajjub to an da me yasa kuke kafircewa Allah amma akwai hikima biyu na farko wato ana nisantar da su daga shari'a abin da suka aikata din nan na biyu akwai taajjub akwai abin mamaki Allah yau mutum ni'ima ki aiki da ni'imar kai ne Allah ya baka mota lafiyayya sabuwa karba da baraka ba za ka tashi daga nan abuja ka tafi zuwa jos ko in ce filato ko za ka tashi daga nan ka tafi kaduna sai ka ajiye ta kace za ka je da keken nafe ko kuma kace za ka tuka keke ka je da ita kaga ya akwai mamaki ha wannan sabuwar motar nan ba taka bace eh lafiyayya eh kuma ka bar daga take ka hauke ka kana tukawa da karfin ka kace zaka je Kaduna to shine ana mamaki ku Allah ya ba ku kaza kuma ku ajiye ku zo ku dauki kaza shine ta'ajjubi da ake akwai abin mamaki aikinsu. su wa kaifa takfuruna ta yaya kuke kafircewa saboda kafircewa ayoyin Allah kana biyu ne da su ake yi akwai ayoyin Allah kauniya su ne waɗannan halittun sammai da kasai da abin da ke cikinsu duka Allah ya yi idan mutum ya yi inkarin cewa Allah bai halitti sammai da kasai ba ya cewa ayoyin Allah na halittun halittunsa a cikin universe wannan shi ma kafurci ne kafurci na biyu kuma shi ne mutum ya kafurcewa ayatullah shari'iyya su ne ayoyinsa na shari'a ku yi kaza ku bar kaza kaza wajibi ne kaza rukuni ne kaza kafirci ne sai mutum ya ki to anan ma kafircewa ne dukkanin waɗannan biyu sun yi su amma wanda ya fi shafan su anan shine mai ayoyi shar'iyya na shari'a daga cikin ayoyin shari'a shine Allah shi kadai ne wahada kula sharika da annabi Muhammad manzon Allah ne Qur'anin nan da ake gani gaskiya ne musulunci gaskiya ne musulunci iya da rukunai guda biyar imani wajibi ne iya da rukunai guda shida da makamantansu da kuma ainihin al-ahkam ash-shar'iyya da muka sani kaza wajibi ne kaza haramun ne kaza mustahabbi ne kaza halal ne kaza makruhi ne to irin waɗannan sune shari'o'i na Allah subhanahu wa ta'ala to abin da ya faru da ahalul kitabi al wa nasara sun yi jihudi, sun juya wa ayoyin Allah ta'ala baya shi yasa yake musu tambaya irin ta mamaki mai yasa za ku yi haka wa kaifa takfuruna yaya kuke kafircewa wa antum alhali ku tutula ana karanta mu kaga sai gina fi'ilin mudari mabniyun lil majhul wato present tense ne amma sai aka gina shi a matsayin kamar wani passive voice ba a gina shi a kan aktif ba sai aka gina shi a wani tsari ba alhali ana karantawa a kanku me kenan ayatullah ayoyin Allah kaga wani ya kuma kan qur'ani kenan ana karanta muku qur'ani qur'ani yana sauka tare da ku kaga an gina shi akan mabni lil majhul na farko malaika jibril da zuwa ya karanta qur'ani ya kawo wa'ayi na biyu fiyayyen halitta yana karanta qur'ani na uku sahabbai suna karanta qur'ani na hudu hatta aljanu masu imani mu'mini suna karanta qur'ani shi sa aka ce tutula maimakon kira duka sunayen sai aka gina fi'ilin a matsayin ana karanta muku zaka kowane karatu a nan ya shiga ciki alaikum akan ku ayatul lahi ayoyin Allah wa fikum kuma a cikin tare da ku a wannan zamanin rasulu manzon Allah iyalan babu abun mamaki na kafirci da ya kai a kafirce wa fiyayyen halitta a zamanin da yake raye a cikinsa ganinsa kadai ya ishi mai imani da Allah ya nufe shi da alkhairi ya shirya rayuwa da shi mu'ujizozi da Allah ta'ala ya shi ba sa karewa ababe da dama na mu'ujiza da suka bayyana a hannunsa ba za su iya karewa ba suna nan bila a daga cikin mu'ujiza da nasu akwai ba shi qur'ani da aka yi mu'ujiza ne na biyu a kashin kansa shi fa annabi ne al'ummi kamar yadda zuwa cikin ya aya ta bakwai. amma yazo shi da littafi na qur'ani wanda idan ka dauki bangaren astronomy har a yanzu duniya bata kura abin da qur'ani ya faɗa ba dukkan wani new discovery da aka sai ka samu qur'ani yayi magana a kansa akwai misalai bila adadin in ka shiga field na embryology tun daga farkon halitta da stages na halitta zuwa cell division mitosis and meiosis dukka sai ka samu qur'ani yayi magana akai waɗannan al'amura wasu ababen duniya ba san su ba sai kamar shekara talatin da ya wuce bayan qur'ani ya laburta sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai in ka shiga oceanology abin da ya shafi ruwa haka ne to akwai mu'jizat da dama da Allah ya bashi a cikin sunnoninsu akwai to shi yasa idan mutum ya rayu da shi kuma ya kafurce masa to lalle wannan kafurcin nasa asalin original ne wato ya kai kololuwa ai original kafurci ai shine mafi nunin kafurcin shine wanda aka kafurce da gangar gara wanda kuskure ya faru yana nufin Allah ne amma kuma jahilci yasa ya laifin ba ka hada shi ɗaya da wanda ya san kafircin ne hujja ta bayyana gare shi ya kafirce sai sa Allah ta'ala yake wa fikum a cikin ku rasulu akwai manzon Allah ya zauna tare da su an saukar da Qur'ani suna ji yana karanta musu a rama za ka yi ko da misalin aya dai anan mu wuce da ke nuna tasirin zaman yan halitta tare da su wa'lamu أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعفر العصيان أولئك هم الراشدون جزاكم الله خيرا وألموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لأنتم wannan zai zama suratul hujurat aya ta bakwai muhallu shahid wa alamu ku sani anna fikum rasulullahi asalin sa anna rasulallahi fikum lalle manzon Allah iya tare da ku wato cewa iya tare da ku shine ƙara kafa hujja akan hujja karayi da fiyayyen halitta ana saukar mata qur'ani kana sai da lokacin da mala'ika ke zuwa ya fi sauki ya tabbatar da imani a zuciyar dan adam fiye da mu dan baya da haka muka gaji qur'ani muka gaji addini ko muka samu tarihin fiyayyen halitta shi yasa idan muka yi imani da Allah gaibi na da yawa gare mu kisa Allah yake ba mu ladan magabata sau hamsin wannan hadisi ne ingantacce sau hamsin ladan don me don a irin wannan zamanin imanin ya fi wahala famassu sun rayu da shi wa alamu anna fikum rasulullah kuma law uban fi kathirin min al-amr la da dai yana muku biyayya ya ji sarran ku yadda kuke so wallahi da sun azmiya sun shiga cikin fitintunu da musifu kala kala sai dai Allah ta'ala ya sa imani ya zama soyayye ne a zukatan wanda suka zabi imani da kuma yake kafirci gare ku da kuma dukkan sabon Allah gare shi wannan aya ta ga zama manzon Allah a cikin su hujja ce Allah ya kafa hujja da cewa wa alamu anna fikum rasulullah to haka waɗanda suka kafirce musa a wancan zamani wanda suke rike da attaura da linjila da su Allah yake wannan tambaya na kalubale wannan kuma bai zama hujja a ce a yau wanda ya kafurce masa ya tsira ba bai tsira ba duk wanda ya kafurce bai tsira ba saboda me saboda in a daura ya rike a ciki akwai ayoyin da ke nuna wajibcin bin manzon Allah illin jila ne duk da jarrabawa da ta shiga na girkitawa akwai abubuwan da ke nuna tabbacin abin balle kuma ga uwa uba qur'ani ana karantarwa yadda aka yi dada a taura da linjila to qur'ani ma zama wajibi a gaskata shi don me don babu inda qur'ani yake sabawa ingantacciyar karantarwa a taura da linjila wajibi ne a bishiyayyen halitta ga duk wanda bai gane addini ba muna aiki da wannan dama muna gayyatar sa zuwa ga addinin musulunci ita ce hanya ta tsira ita ce hanya da za a yi nasara duniya da lahira ita ce hanya da za ta kai mutum zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya kai mu zuwa ga aljanna a cikin darasin da muke ba mu cika yi ba da dama sukan zo su musulunta amma wannan wuri da yake abuja ne akwai jarrabawa kala kala sabanin wasu daga cikin mu na arewa hmm. hikimar da yasa da wanda suke musulunta abin bayan su da sharri yasa muka sunna ta anan wurin in mutum ya musulunta in ba shi ya tilasta sai ya zo gaban kamera ba to muna ba mutane kalma ne a goyi a sa su yi wanka hmm. saboda me saboda yanzu anan muna darasi midiya ɗaya sama da saba'in da yan kai suna sawa a duniya sama da saba'in da yan kai na biyu darasa waɗanda suke bin sa kala kala ne akwai wanda sun yarda da darasin akwai wanda ba su yadda da shi ba duka suna bi su ga me zai faru duka mun gaije su kowa ya zo ya bi to wani lokaci tallata mutanen mun samu bita experience na yadda ya cutar da wasu to wajibi a cikin da'awa sai da hikima musuluntar da su da ake ba ana yi ne man dan a burge wani ba ana tallatawa dan a faɗaitar da wani ne to har yanzu suna musulunta insha Allah ta'ala suna musulunta sati kaɗan da ya wuce a kan mimbari ma ana ba wani ya zo na ce ba sai an kada ta ba a cikin sahun muka ba shi kalma din aka bar liman ya ci gaba da kutuba dan me dan mun fahimci cewa tallatawa in ba shi ya bukata ba akwai damuwa insha Allah za ka muna a identity su sai dai in su suka ce a bayyana sai a bayyana Allah ta'ala ya taimake mu wa man ya'tasim billah dukkan wani wanda ya riko da Allah yayi riko da tafarkin Allah shine riko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiga addinin musulunci imani da qur'ani fa kadi haqiqa an shiryar da shi hanya madaidaici har ma zaka ba mu koda aya dai anan gabanin mu ce وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير جزاكم الله خيرا وانا دي لما آية تكر شأتك سورة الحج قومت آية تسبعين دا تفر إن بل تنبيع آية تسبعين دا تفر muhallin الشاهدين shine بالله وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير kaga wa man ya'tasim billah anan aka ce faqad qudiya ila siratil mustaqim wannan aya ta karshe a cikin suratul hajj aya ta 78 kuma ta kara bayyana mana a fili a cikin ayi maganar musulunci huwa sammakumul muslimina na biyu an karantar da riko da sunna sannan na uku kuma aka ce wa atasimu billah kaga ashe riko da tafarkin Allah umurni aka yi kuma ba wai wa atasimu bi hablillah da ke nan gaba ba a'a wa a atasimu billah ba aka ce ku yi riko da Allah da in baka gane bi hamlillah ba to Allah ake rike ka rike wanda ya rike Allah ya rike tabba wanda ya sake Allah ya yi sake reshe kama iska amma tsira shine rike Allah to rike Allah shine wa a atasimu billah kuma huwa maulakum shi ne majibincin ku fa ni'imal maula ma dalla da majibinci Allah wa ni'mal nasir ma dalla da mai taimako Allah Allah ta'ala ka taimake mu Allah muna roƙon ka zama maulan mu don haka fakari hakika hudiya an shiryar da shi ila zuwa ga siratin wata tafarki mustaqim madaidaiciya hanya madaidaiciya Allah ta'ala ka kara mana shiriya Allah ta'ala ka dora mu akan hanya madaidaiciya saboda me saboda fahimtar Sheikh Muhammad Sani na cewa wai al-muhtadi huwa alladhi yatlubu al-hidayata shiryayye shi yake neman karin shiriya wato ka daga hannu ka ce Allah ta'ala ka kara mana shiriya ka shiryar da mu ai ka kama hanyar shiriya wani bai ma wannan bai da mai sa kullum muke karantawa ar-rahmanur rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu bada sai muke ki idinas siratal mustaqim wannan aya ta hudu kullum muna roƙon Allah ne shirye da mu zuwa ga hanya madaidaiciya don haka ya ayyuhal ladina amanu tafaddalu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا قو جماعة أخي إيماني dalilin imanin ku Allah ta'ala yake to ga aiki da zai ba ku inda gaske ku masu imani ne wannan ba zai gagare ku ba ittaqullah ku yi takawa zuwa ga Allah haqqa tuqati gaskiyar takawa cikakkiyar takawa original takawa wala tamutunna kada ku kuskura malakul mauti ya zo muku illa fa wa antum kuna muslimuna musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah ya ayyuhal ladina amanu ya su masu imani jiya mun yi bayani akan wannan karkashin ya ayyuhal ladina amanu in tusibu fariqan min alladhina utul kitaba da ba'da imanikum kafirin ita ce daidai aya ta ɗari. sai wannan ta ɗari da biyu sai Allah ya ƙara maimaitawa ya ayyuhal na amanu sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu an ibn ummi abd yana tiya daga cikin qurra'us sahaba wato su ne irin adaran mumin sahabbai ko ka ce gwanaye gwani na gwanaye ko ko ka ce gangaren kafi gwani to a cikin sahabbai su ne ana magana irin manya-manyan gogaggun qur'ani din nan to a zamanin sahabbai su ake gari. mu ma yanzu ga shirin muna da tsarin arama abdullahi abbazaliya da shi da yan uwansa da abokanansa da malamansu da ɗalibansu ga sunan duk da yawa a cikin najeriya mun ga an ce arama abdullahi ko gwani abdullahi abu sai ka ji me sai ka ji ka gyara zama ka san an kira manya-manyan mutane a qur'ani Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba muna da dattawan Qur'ani za a yi su da dama a kafan nan an yi makaranta Qur'ani marubuta ƙur'ani na hakika da za zaka zauna kana taɗi da su suna rubuta maka ƙur'ani. yadda kake shan kunu da kofi kana buɗe baki ko kuma a kawo maka cif da kwai kana ci wallahi haka suke rubuta ƙur'ani. akwai malam musa ya zo shi last ya muna tafsiri a nan sangaya ne muka yi shi da muka kammala mun gaba kafin muka tafi karatun boko Allah ya karbe mu muka yi digiri muka yi masters muka yi biya muka yi PhD muka zo muka ci gaba da karantarwa a jami'a shi muna kammalawa sai ku da tsangayarsa bayan lokaci to ni shi ma rubuta Qur'ani ya kuma yana da ɗalibai sannan ana graduating a tsangayarsa zai zauna iya rubuta Qur'ani sannan kuma almajiransa suna nan ana ta graduating kusan duk shekara da mutum 30 40 sun hada Qur'ani sun tafi su ma sun buna tsangaya to shi yanzu yana producing alarammomi ne a sangaya mu kuma an bar mu da gyaran kwamfuta ko Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu don haka ya ayyuha alladina amanu ibn masud ke cewa in ka ji ayyuha alladina amanu ka kai sauraron ka wurin Allah ya ce ya ayyuha alladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku yi takawa zuwa ga Allah kalmar takawa hakikanin ma'anarsa a hausa mukan yi kuskure babu lokacin magana mai tsawo idan muna tafsirin qur'ani a hausa za ka ga in mun ce ittaqullah sai mu ce mu ji tsoron Allah in an ce khashiyatullah wala takhafuni wala takhafuhum wa khafuni sai a ce mu ji tsoron Allah khashiyatullah sai mu ce mu ji tsoron Allah hakikatan a cikin a'malul qulub ma'anar ba dai bane kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi ya fada haka bayan sa Sheikh Muhammad Salih Murajjid ya fada ma'anar su ba dai bane daban-daban ne amma saboda ko karancin vocabulary kalmomi a Hausa ko kuma karancin jajircewa wajen a samu hakikanin fassara sai muka takaita khashiyatullah da khawfullah da taqwallah da ma'ana daya kuma daban-daban ne hakikanin ma'anan takwalla kamar yadda san gun habib alaihi rahmatullahi fada shine an a talla. على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية Minalla على نور من الله تخاف عقاب الله ريشي شي da take da shi ma'anan takawa shine biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah shine addinin sa shari'ar kana neman aljanna ka nemi tsarin Allah daga wuta wurin aiki da karantarwarsa na addininsa, ƙur'ani da sunna da ka magabata kana neman kariya ko kana tsoron wuta kaga a ƙarshen ta'arifin gawa ne aka ce takafu iqamallah don haka ita la wani bangare ne na taqwallah kawai ɓangare ɗaya ne a cikin matakai guda shida to haka na fi nutsuwa da a fassara taqwallah da cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah zai bambanta da la shi ne biyayya ga Allah cikakkiyar nan ta ƙunshi cikakken yina yi bari na bari don me don takawa ba wai kawai a tsoro ba ne a'a a ciki akwai sallamawa ga umarni da kuma nisan sani kalimatu takawa malamai suka ce a kanta ko ta zo a matsayin ismi ko ta zo a matsayin fi'ili ko ta zo a matsayin sifa ko abin da ya kama da haka Allah ta'ala ya kira ta a Qur'ani a wuraren da babu sabani wuri 258 258 ai ko sarkin ƙauyenku ne ya maimaita abu sau 258 ai in dai ba sabon Allah bane ya dace a masa kara ai biyayya to balle Allah subhanahu wata'ala da kansa ya wannan idan ka hada da kalmomin da ba kai tsaye ma suna nufin ga tsoron Allah ba sai dai an yi khazani na kalmar malamai suka ce ya kai wuri 300 ita takwallah shekul sabon rahimola ke cewa duk duniya bai ga wata kalma da Allah ya hada dukkan alherin duniya da lahira gare ta a cikin ƙur'ani kamar kalmar ta tsakawa ba bai ga wata kalma ɗaya a duk duniya da wai mallakanta zai baka dukkan alherin duniya da lahira irin kalmar ta sakawa ba shi dai yake bai gani ba na farko idan ka duba ita ce fa kadai wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko ya mutanen karshe ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله جزاكم الله خيرا wannan suratun nisa kenan aya ta 131 wani bangaren ta bambashi ya je karshen aya ba muhallu shahid wa laqad wasayna alladina utul kitaba hakika Allah yake mun yi wasiya ga wanda aka ba su littafi al-yahudu wa nasara cikin at da injila wa iyyakum da mu musulmai mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqulla da kuyi takawa shi ita ce wasiyar Allah ga farkon duniya da karshen duniya don haka shekul sabar ya kace duk qur'ani babu wasiya misalan wannan a hadisi kuma ya dauko hadisin da ke cikin arba'una hadis yace bai ga wasiya mai tsadan wannan ba wanda mu'azu bin jabal fiyayyen hadisa yake masa wasiya da shi wani hadisi ittaqillaha haythu ma kunt wa ashbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan hadisi na nawa ne a cikin arba'una hadisi Allah ya saka maka da alkhairi hadisi na goma sha takwas sai a cikin arba'una hadis daidai ne wannan kariya ce a cikin gidan kowa ya haddace zai iya faɗan nan man kowanne hadisi na goma sha takwas cikin arba'una nawawi shine ittaqillah haythu ma kunt kai takawa ga Allah duk inda kake Allah ya hada alherin duniya da lahira ga kalimatul Ka kamar da muka faɗa duk abin da kake nema na alheri da a duniya da lahira an karke takawa Allah zai baka a ran ma za ka ba mu misalai kaɗan na farko mu fara da ilimi kana da aya da zaka ba mu ta in mutum yayi ta gawa Allah zai ba shi ilimi واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wannan ya dauko karshen aya mafi tsawo a Qur'ani ayatul day a suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn sai je can karshen ta wattaqullaha wa yu'allimukumullah dan ya mana tsibin lokaci Allah ya saka da tsayi wattaqullaha in kun yi takawa Allah zai ne zai ilmantar da ku Allah ya nuna cewa takawa na ba da ilimi magabatan mu irin su Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala memorin su ya fi karfin kwamfuta dukkan abin da suka karanta sau ne suke karanta su haddace ko mai idan su kalla sau ya haddace baya bukatun ya maimaita sau biyu duk abin da ka bashi in ya kalla to ya haddace ba zai ƙara mai ta sau biyu ba wannan misali ne na wattaqullaha wa yu'allimukumullah kuma ko ka yi maka kwatanta wallahi abin duk inda kusancinka da Allah ya karu zaka gane cewa fahimtar ka na karatu da karfin haddanka ta karu duk inda mu'amala ka da Allah sai rauni sai ka ji ka ci baya a in ko baka ga cin baya ba to ɗayan biyu ne ko baka kula ba ko Allah ya maka talala Allah ta'ala ya kare mu daga sa na biyu ta gaba na bada arziki gara mu zo inda mu jama'a suke fada yi ko tana bada arziki ta gaba na bada arziki ma kana da misali Wa ومن يتق yaj'al lahu makhraja hmm. wa yarzuquhu min haythu la yahtasib hmm. wannan karama ya ƙara mana ma da wanda ba mu kawo ba sai mu girga da shi na biyu takawa na ba da masaranci mafita duk damuwar da ka shiga kare ne taimakon Allah in kana da takawa Allah bai baka mafita in ka ga bai baka ba suna bole ka duba alakar ka da shi na uku kuma duk wanda ya takawa Allah yana ba shi arziki ba fata kofar da ya sani ta bangaren albashi ko riba a kasuwanci ba a'a ta hanyar ba da bai zato Allah zai kawo masa shine rabo da babbe tsuntsu daga sama ga shashe kawai ka buɗe baki za ka yi hamdala sai fada bakinka wannan in ka duba ƙarshen aya ta biyu a cikin suratul talaq da kuma farkon aya ta uku ƙarshen aya ta biyu shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan aya ta kare a wurin sai aya ta uku ta fara da wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbuhu inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadira mun samu fa'idodin takawa guda nawa guda uku na hudu wanda ya takawa mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba shi mafita yana sauwaƙe masa al'amura abin da ke da wahala kai zai zo gare ka da sauƙi abin da ake kwana a haddace kai zai ka yi shi a kwana ɗaya abin da ake shekara ba a samu solution ba sai Allah ya baka solution a cikin kwana ɗaya ko sati ɗaya bismillah ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا wannan cikin talaka again karshen aya ta hudu wallahi ya izna min al-madid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lan yahid muhammad shahid wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya takawa Allah ta'ala yana sanya al'amarin ya zama mai sauki su masu takawa duk abin da ke da wahala a wurin su bai da wahala Allah yana sauwake musu gabanin ka wurin to dauko aya ta gaba masu takawa Allah yana girmama ladan su dauko ta biyar dan wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra kaga na biyar masu takawa Allah ta'ala yace yana kankare musu zunubansu yana kuma girmama ladan ladan da wani zai aiki a bashi lada goma mai takawa sai Allah ya bashi lada biliyan goma ba lada goma ba saboda ne dalilin takawarsa masu takawa ba fama sai a duniya din ba in sun bar duniya ba baka sani bayan su Allah yana kula da shi Shi ne takawa idan ya bar ƴaƴan su yan kanana yan yaye ko wanda ba a yaye ba duk uba yana damuwa da bayansa masu takawa sunnar Allah ne yana kula da bayansu ƴaƴansu ba sa lalacewa zuriyarsu ba ta lalacewa fiyayyen halitta maraya ya tashi imam bukhari rahimahullah maraya ya tashi imam ahmad bin hanbal rahimahullah maraya ya tashi har ake wa musulunci kirari da ai dinul ya aita wato kaman addinin marayu ne saboda wanda suka yi wa musulunci hidima da damansu marayu ne mai takawa bayansa baya lalacewa a ran makara da misali وليخشى الذين وليخ وليخشى الذين وليخشى الذين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا waɗanda suke jin tsoro kar su bar zuriya a bayansu mai rauni ƴaƴansu ɗan ƙanana me mafita فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله تعالى يجي تقوى متى شيء تقوى سورة النساء آية تكرى kaga kenan takawa na bada me na sa Allah ya kula da bayanka ko da ka bar bayanka babu dukiyar da za ka dauki nauyin su Allah ba zai bar bayan mai takawa ya lalace ba Allah ba zai bari ba a ma da yake ja mana baki mahaifinsa ya rasu tunin shi bi wannan ya tsira ya gagara mahaifinsa ya rasu an binne shi yana zaton ya kai kusan shekara ashirin ko 30 a kasa za a canja gurbin kabari da bukata da kama da aka tono shi da aka samu jini akwai jini a jikinsa ko da kasa ba ta cinye jikinsa ba kaman bai wuce kwana biyu aka binne shi aka saba gaba daya jikin ma bai canja ba wannan ne alamomi ne na bayan Allah da masu takawa fa har irin kashaniya da muke shiga ka rude ka rasa ma menene mafita a shiga ne, wallahi masu takawa Allah yana ba su mafita duk ruɗanin da aka shiga su Allah yana ba su ikon bambanta karya da gaskiya yanzu wani bai karatu ba amma cikin sauki sai a fakar da shi amma mai takawa ko ilimin sa kadan ne yana iya gane gaskiya da karya kana da misali يا أيها الذين آمنوا إن اتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ya ku masu imani in kun yi takawa Allah zai sa muku furqan furqan shine ka rika gane hanyar tsira daga tabata daga an shiga rudani kai cikin sauki sai Allah ya fahimtar da kai babu wahala sai baka fahimta fiye da iliminka ya kare ka daga fata fiye da imaninka ya kuma dora ka akan daidai fiye da shirin da kake kai ya zama a kowane hali Allah bai barin in ana shara a share ka idan ana tankade da rereya na masu imani Allah baya bari a tankade ka kullum kana wani bangare bangaren masu nasara wannan zai zama cikin suratul anfal aya ta 29 in a yaj'al lakum furqana zai sanya muku furqan wala mutunna, kar ku kuskura ku bari mala'ikan mutuwa ya zo muku illa fa cewa antum ku muslimuna kuna musulmai Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar muna masu imani ba mu kammala ba amma dai mu hakura akan aya haka gobe mu tashi akan aya ta 103 a tasimu billah idan Allah ya kai fadan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam